Matashiyar jaruma Ummi Rahab ta haɗu da sharrin 'yan damfara masu yin hikimomi da 'yan dabaru domin sace shafin sadarwar mutane. 'Yan damfarar dai sun yi shiri inda suka sace shafin Instagram na matashiyar jarumar wato Ummi Rahab. Hakika ta ji matukar takaici a sakamakon rabata da shafin da aka yi. Akwai shafukan sadarwa masu tarin yawa, amma kuma babu wani shafi da 'yan masana'antar Kannywood suke ji kuma suka damu da shi, kamar shafin sadarwa na Instagram. Abin tausayi, hakika tara mabiya a shafin na Instagram ba karamin aiki ba ne, wato abu ne mai matukar wahala. Ina jarumar har ta kusa tara mabiya mutum dubu ɗari biyu, amma yanzu barayi sun dawo da ita baya, sai dai ta sake farowa daga farko. matashiyar jarumar di ta fito ta sanar da mutane wannan abin alhini da ya same ta domin an karar da masoyanta abin da ke faruwa ina ta wallafa a sabon shafin da ta buɗe. Bari kuma yanzu ku ji ƙarin bayani daga bakin matashiyar jarumar wato Ummi Rahab akan wannan abin alhini da ya same ta. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Ummi Rahab. jama'a ina mika sako na a wajen ku shine an yi haƙƙin in account ina dan Allah dan annabi ina roƙon ƴan uwa da abokan aski da taya ni kwato account ina an yi haƙƙin, dan Allah dan annabi duk wanda ya ga sako da wannan suna mai suna ummi rahab dan Allah dan annabi ina so kar ku sake ku tura ana neman taimako da shi dan Allah kar ku tura ba ni bace ba wallahi an yi haƙƙin din shi ko kuma za a iya batanci da shi ko kuma za a iya hmm. neman taimako to ba ni bace ba sun canja komai information a kai nawa yan sun mai da shi instagram don allah a caya ni kwato kayana idan kuma ba zai yi ba allah ya saka min abin da suka yi ma zai ma yi insha allah na gode sosai <laughs> Allah sarki wayo Allah account ɗinta an yi haikin ku taimaka mata kukan jini take yi Allah kukan jini wayo Allah account ku taimaka mata